والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد جماعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan majlisi na shida cikin majalis majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da albarka da kariya a yau shida ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da shida kuma a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya a shida ga watan uku kenan za mu fara za mu fara amsa tambayoyi kafin mu tashi a aya ta wa idan fila na hunko wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum aya ta nawa kenan ta arba'in da shida na'am koyi da jiya aka aiko ba ma eh, eh, da amsa su ba ta farko wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina maka fatan alkhairi Allah ya ji kan hajiya amin ya ta tambaya ta ita ce menene menene ila'i kuma ya ake yin sa kuma wani ɗabi'a ce mace za ta yi ta cancanci ila'i wallahi malam matata ba ta kyautata min kuma ba na son sakinta saboda dalilin faɗin Allah wala sawul fadla bainakum amma wallahi malam ba ta kyauta mu shi hakan ya sa ni da ita kowa baya ta kowa ce nake so na yi mata ila'i ko hakan zai sa ta gyara Allah ya kara lafiya da imani amin a ila'i asalin ma'anar rantsuwa a wato Allah ta'ala ya ce wala ya tali ulul fabli kada ma abuta falala su rantsuwa daga cikinku la daga ila ala yu'li idan mutum ya yi rantsuwa saboda ma'anar ila'i shi ne mutum ya yi rantsuwa cewa ba zai kusanci matarsa ba wanda ɗaya daga cikin hanyoyi ne da mazaje suke yi ma matansu a jahiliya sai a bar mace ta zauna ita ba a zaman aure ba ita ba kaka ba to sai alkur'ani ya zo sai sanya masa iyaka aka sanya iyaka wata hudu Allah ya ce lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur waɗanda suke yin rantsuwar rashin kusantar iyalansu to za a saurara musu tsawon wata hudu to sai aka sanya mai ila'i tsawon wata hudu to idan tsawon wata hudu yayi mutum bai a wato bai karya rantsuwar ba ta hanyar ya komo ya ci gaba da alakar auratayya tare da matarsa to matar tana da haƙƙi ta ɗaukaka al'amarinta zuwa ga alƙali. shi kuma alkali zai umarce shi da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ya warware rantsuwa ya dawo ya ci gaba da mu'amalar auratayya tare da matarsa ko kuma ya sake ta idan bai kowane ɗaya daga ciki ba sai alkali ya sake ta saboda in aka wuce wata hudu cutarwa ne ga mace me cutarwa za ta cutu a ɗabi'arta kuma za ta iya cutuwa a addininta domin wannan zai iya sanya ta ta shiga hanyar saba ma Allah to a bisa haka shari'a ce la'akari da wannan to shi hanyar da shari'a ta zo da shi yayin da mace ta zamanto ba ta kyautatawa ƙauracewar yana daga ciki amma ba sai da rantsuwa ba ba sai da rantsuwa ba idan mutum ma ya ƙaurace ba tare da rantsuwa ba ya sanya ma kansa mudda babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaurace ma matansa tsawon wata daya ya ce ba zai kusance su ba ba zai zo wajen su ba har tsawon wata daya shine ya je ya tare a wani a dan bene a cikin gidan bai zawo ba sai bayan kwana 29 shine har aisha radiyallahu anha ta ce ai watan bai cika ba yau kwana 29 sai ya ce to ai watan da kusan yayi irin ɗabi'ar mata ta nuna kan cewa wai ita bata damu ba kuma tana cikin damuwa to amma haka ɗabi'ar mata suke hmm. to don haka akwai uslubi daban-daban na maganin rashin kyautatawar mace na